Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a takwas ga watan Janairun shekarar ɗaya, To a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya har yanzu akwai alamun rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar. haka kuma wasu 'yan najeriya da ke bukatar yin katin zama ɗan ƙasa sun bugaci gwamnati da ta maida wuraren yin rajistar zuwa rumfunan zaɓe don sauwaka wa talakawa wahala kamar kowace ranar juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro da ke kula da Majalisar Dokokin Amurka sun yi ta kin karɓar tayin ƙarin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar Laraba da ta juye zuwa tarzoma. Lamarin da ya tilasa wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar. Zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana ɗaya bayan da ɗimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka tura shingaye da ma 'yan sanda na Capitol suka kutsa cikin ginin. Mataimakin sakataren tsaro Ken Rapono ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa mu ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da 'yan sanda na Capitol a makonnin da suka gabaci tarzomar. Mun tambaya fiye da sau ɗaya in ji shi martanin ƙarshe da muka samu a ranar lahadi a watan janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro hotunan bidiyo da aka yada a kafofin sada zumunta da kafofin yada labarai a ranar laraba sun nuna ɗaruruwan masu tsauran ra'ayin goyon bayan trump da suka fi ƙarfin shingaye da 'yan sanda yayin da suke kutsawa zuwa cikin ginin na capitol wasu kuma sun mamaye 'yan sanda suna haurawa a bango da fasa tagogi don shiga ciki kwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol a ranar Laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar COVID-19. Dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakaninsu da juna. a yayin da suka ratsa ta zaurukan majalisa suka kuma shiga ofishin wasu 'yan majalisar. Anne Remoyne wata masaniyar cututtuka masu yaduwa a jami'ar California a Los Angeles ta gaya wa da New York Times cewa mutane suna ta ihu da kururuwa suna rera waƙoƙi suna cuɗanya da juna duka waɗannan abubuwa suna baiwa ƙwayar cutar damar yaduwa. A yammacin jiya cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta ce cutar ta kashe akalla mutane dubu hudu da tamanin da biyar a amurka jiya alhamis a jiya alhamis manyan 'yan majalisar dokokin amurka biyu na jam'iyyar democrat sun yi kira da a cire shugaba donald trump nan take daga mukaminsa yayin da ya rage saura kwanaki goma sha uku a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin fusatattun magoya bayansa da su yi maci zuwa ginin majalisar dokoki inda suka mamaye ginin abin da ya faru a majalisar dokokin amurka a jiya ta waye ne ga amurka in ji sanata chuck schumer na new york bai kamata wannan shugaban kasa ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba schumer wanda ba da daɗewa ba zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ya ce hanya mafi sauri da inganci ta cire trump daga fadar white house shine mataimakin shugaban kasa mike pence da kuma mafi yawan majalisar ministocin trump su yi amfani da garin bawul na 25 na tsarin mulkin amurka don ayyana cewa ba shi da wasu 'yan majalisar ciki har da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi su ma sun yi kira da a cire trump ta hanyar amfani da tanadin kundin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu duk da cewa zababben shugaban kasar joe biden na shirin karɓar mulki a ranar 20 ga watan janairu jiya alhamis shugaban kamfanin sada zumunta na facebook mark zuckerberg ya ce za a rufe shafukan shugaban donald trump na facebook da instagram har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba sakamakon tashi hankali da magoya bayan shugaba suka yi da suka mame majalisar dokokin amurka mun yi imanin cewa hadarin barin shugaba ya ci gaba da amfani da shafukan a wannan lokaci ya yi yawa matuka a cewar zuckerberg a cikin wata sanarwa a shafinsa na facebook yana mai cewa shafukan za su iya kasancewa a kulle har sai baba ta gani kamfanin twitter ya hana trump yaɗa sakonni a shafinsa ranar laraba tsawon awanni goma sha biyu saboda maimaita saba ka'idoji na dokokin kamfanin na sada zumunta twitter da facebook sun ɗauki matakin rufe shafukan trump na wani ɗan lokaci a ranar laraba yayin da trump ke ci gaba da yaɗa sakonnin masu tayar da hankali tare da yin zarge-zargen karya cewa an yi maguɗi a zaben don goyon baya ga zababben shugaban kasar Joe Biden. Wannan shine mataki mafi tsanani da manyan kamfanonin sada zubunta suka ɗauka a kan Trump. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu akwai alamun rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar. domin malaman sun zargi gwamnati da yin watsi da yarjejeniyar da suka cimma a cikin wata sanarwa malaman sun ce har yanzu gwamnati ba ta biya su albashinsu na watan disamba da ta wuce ba kuma da alamu za a mayar da kudaden asusun gwamnati wakiliyar madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Kungiyar ASU ta ce ba albashinsu ne kaɗai suke bi ba, akwai alawus alawus na ilimi wacce ake kira EAA da kuma harajin da ake cirewa ba bisa ka'ida ba tun kafin Disamba ta shekara 2020. Farfesa Muhammad Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria shine mai bayanin manufofin kungiyar a harshen Hausa. To abin da dai suka yi tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu kawai sun biya albashin Julai da Augusta Ah, iyaka abin da suka yi kenan sannan kuma ah, akwai wanda suke ah, malaman da ba biya albashi ba kusan shekara guda wasu wata goma wasu wata tara ya bambanta daga makaranta zuwa makaranta to wannan har yanzu dai ana na ana ta abin yi shine muna magana da su muna ce muna tunatar da su ko da yaushe mu ce musu to ga fa abin da kuka ce ga abin da kuka ce to a yanzu a haka muke muna tattaunawa da su muna fatan cewa su yi abin da ya kamata abin da yake faruwa yanzu ja jami'o'in ne ba za a iya buɗe su ba saboda wannan cutar corona ɗin da ta dawo so maybe in sun ga cutar ta yi sauki ina ga za su buɗe jami'o'in an komi ya kankama. to sai dai ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum comrade isa tijjani ya tsokaci yana cewa akwai bambanci tsakanin zahirin abu da yake ƙasa da abin da kuma ya dace su malaman jami'a abin da ya dace suke da bukata gwamnati kuma abin da yake ƙasa zahiri suke magana na sha faɗa ba fa ɓangaren ilimi ne kaɗai ya taɓarɓare a najeriya ba ɓangaren lafiya noma tattalin arziki yanzu karewa ma da karau tsaron dukiya da rayukan mutane da yana cikin wani hali saboda haka ba zai yiwu a ce ɗari bisa ɗari tsantsa sai kawai maganar malaman jami'a za a bi ba dama na ce ko ma an yi musu alkawari ba biya za su bi domin duk alkawarin da aka yi za a yi wahala a ce an samu cash bakin din da za a yi wannan duk da wannan korafe-korafe da kungiyar malaman jami'o'in take yi da yi hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ta ce a buɗe jami'o'in a ranar takwas ga wannan wata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda to har yanzu dai muna najeriya inda wasu 'yan kasar da ke bukatar yin katin zama ɗan ƙasa suka buƙaci gwamnati da ta maida wuraren yin rajistar zuwa rumfunan zaɓe don sauwaƙawa talakawa wahala yayin da suke ta ƙoƙarin yin katin don gudun kada a rufe musu layukan wayarsu amma kwatsam sai hukumar da ke ba da katin shaidar ɗan ƙasar ta tsunduma yajin aiki lamarin da ya kawo tsaikon yin rajistar ga rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana Wasu 'yan Najeriya da ke bukatar katin zama ɗan ƙasa sun buƙaci gwamnati da ta mai da wuraren yin rajista a rumfunan zaɓe don sauƙaƙa wa talakawa wahala. Tun bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta ba kamfanonin da ke sarrafa layin waya cewa su rufe duk wani layi da ba a haɗa shi da katin zama ɗan ƙasa ba, jama'a da dama suka rika tururuwa ofishin rajistan zama ɗan ƙasa don samun lamba. A ofishin hukumar tantance 'yan ƙasa da ke Lamingo a nan Jos, na tarar da dubban jama'a ciki har da 'yan makaranta da ke neman katin shaidar zama ɗan ƙasa wanda hukumar jarabawa take bukata don yin rajista wa ɗalibai. Suna na Rashida Muhammad Abdullahi. To gaskiya wannan abin yau kwana uku kenan. Muna zuwa mu kashe kuɗin mota mu ɓata lokaci mu bar yara a gida mu wuni da yunwa a zo ba a yi mana ba. Wannan abin idan ba zai yiwu ba ya kamata a rarraba shi kamar yadda ake yin INEC office in za a yi zaɓe za su dinga bin mutane suna ce ku je ku yi ku je ku yi. Ni na je katako kwanan shagari an ce 700 naira. Ɗari bakwai ake biya? Ɗari bakwai wai ake biya a yi na dawo ban yi ba. Na je nan yan kaji an ce min fom naira ɗari biyar zan siya. Na dawo ban yi ba saboda ban yadda da abin ba. To kin ga wannan ya zama cin hanci ne da zalunci. Sunana luka philip lums. wannan abin da gwamnati suka sa a yi muna so da su ɗauki taki mai kyau wanda su tambake mu ma a biya so that all the local government in kana jose eh, ne ba sa and other places you can go to your local government and do it there sunana khadija ali umar an ce mana mu zo mu ko a rufe mana sim to da mun tuntuna abin da muke gudu wahalan nan muke gudu gashi mun zo mun sha wahala mun zo jikin mu yana ciwo gashi yanzu sun ce mana za su tafi strike ya kenan an yaudare mu kenan a samu a kasa abin nan guri shiya da daban-daban. Irin turereniyar da aka yi a kofar ofishin ya kasance babu mai kula da matakan hana yaduwar cutar corona wanda masana suka ce ke ƙara ƙaruwa a Najeriya. Sunana Shedrack Nuhu. kuma yadda mutane sun hadu a nan haka ba su doka mataki na rage cutar um, covid. Duk kokarin jin ta bakin hukumar da ke bada katin shaidar ɗan ƙasar ya ci tura. To sai dai na samu wata sanarwar bayan taro da ke da sanya hannun shugaban ƙungiyar manyan ma'aikatan Najeriya bangaren hukumar tantance 'yan ƙasa a Seko High Loki wanda ya umarci 'ya'yanta da su shiga yajin aiki daga ranar bakwai ga watan Janairun ɗaya. Sanarwar ta umarci ma'aikatanta da su je wurin aiki amma kada su yi komai. Sanarwar ta kara da cewa a taron da 'ya'yanta suka yi sun tattauna ne kan yadda ma'aikatansu ke aiki da barazanar cutar corona, batun tsarin albashinsu da rashin daidaito kan ƙarin girma da wasu alawus-alawus na ma'aikatan. Sanarwar ta karkare da cewa a dakatar da duk ayyukan rajistan shaidan ɗan ƙasa har sai an biya musu buƙatunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. a jihohin 'yan awanin kasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai tsagoni bata kare ba da cewa shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya yi jawabi a 'yan kwanakin nan a yayin shiga sabuwar shekarar 2021 nan an da ya ce yana bukatar sasanta rikicin da yake faruwa wanda aka kwashe shekaru hudu ana dauki ba daɗi yanzu dai jami'an kasar jamhuriyar kamaru ne suka kwance dama guda hudu da kuma wata 'yan jarida guda daya a yayin da waɗansu 'yan awaren wanda suke cikin dazuzzuka suka yi musu kwantar bauna a kan hanyar mu zuwa birnin baminda a yayin da suke rakiyan waɗansu manyan ma'aikatan gwamnati Alhaji Mutari Baminda ya mini ƙarin haske kan al'amuran da suka faru da yake shiga launi ba jiyau ba lallai ne eh, yan aware sun kai wa motar soja da wayansu yan farin hula suke ciki hari a momo division wato a wani ƙauye a nan gaba da bamin da kaɗan eh, a loka yanayin da suka tafi raɗa sabon jiyo wanda aka eh, saka shi a kan ragaman lura da wannan ƙaramin hukumar in a makon baya to da suka je wajen inda sgo da prefin wajen gabaki ɗaya suna dawowa to a hanyar dawowa ne yan aware suka yi musu kwanton bauna eh, suka sassaka abin nan eh, kayan bomba a cikin ƙasa da kuma suna nan a saman tudu da bindigogi suna jiransu har dai lokacin ya kawo motan soja kuma ba da sinan su ba su suka auka cikin wannan tarko da suka dana musu motan sojan ya shimbure cikin rami motoci biyu ne masu ka fada to a cikin mota daya an samu akwai delegate wato ita babba wanda ke lura da abubuwan da ya kamaci labaru na wannan wajen na momo division nan wato divisional delegate kenan sunanta jene beki to allah ya tana na ciki allah ya mata rasuwa shi kuma sojoji guda hudu domin sojojin sankanci union battalion wato eh, eh, bataliya na hamsin da daya na nan eh, nahiyar northwest su ne suka je wajen to yanzu su ma a ciki an ci an samu soja hudu waɗanda suka rasu sannan kuma akwai waɗanda suka samu rauni suna da yawa a cikin sojojin da ma shi tsohon jiyon da aka musanya yana dawowa gida wato tsohon wanda shi an je an yi masa sanjin aiki zai tafi shi ma yana cikin motan ya samu rauni shi ma da waɗansu mutane duk suna nan asibiti likitoci suna lura da su irin wannan hare-haren a kulliyomi muna jin su yau da kullum a cikin wannan nahiya na northwest abin da za mu fahimta kai shine wato shugaban kasa na jawabi a kan cewa eh, za a samu kan wannan abin mukun mutane muna ganin cewa waɗannan yara suna ɓoye ne a cikin jeji suna fitowa suna hari suna kai hari sarika noke kaga irin wannan yaƙi wanda ake yin shi ba filin daga yake ba yana da wuyan kariya da wuri shi ya saka akasarin mu muke ce ai ya kamata shugabanninsu da aka shina suke nan a turai a samu a tattauna da su ko a wani yarjejeniya na tsayar da wuta ko kuma a nemi yadda za a magance su a wajen da suke to amma idan ba a yi haka ba wayannan na ƙasa sun riga sun saba da irin wayannan ta'annuti da suka saba yi kai ko da ma an yi sulhu an gama dole ne shi an zo kuma ya da kaɗan da cewa mutane za su shiga ciki cewa duk inda wayannan yara suka boye su nuna su alhaji Amadu jibo shi kuma mai ba da shawara ta bangaren zaman kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta amini to a sanin kowa ne yan aware sun kai hari yayin da aka je za a nada wani shugaban wato wani ƙauye a can wani su prefe mataimakin gwamna kenan to yanzu an aware sun sun kai hari har an samu rawukan da suka mutane suka rasa rawukansu musamman ma da wata 'yar jarida a ciki a tattaunawa da shugaban kasa yake kowane shekara ga mutanen al'umman kasar shi shugaba paul biya ya fito ya yi magana karara ya ce shekarar nan a aika kuɗi masu dimbin yawa saboda taimaka ma mutanen wannan shashin in mutanen da suke na cikin wahala saboda wannan yakin da waɗansu suka ɗora ma kansu akan ba dalili ba wata takmemin hujja to yanzu shugaban kasa dai ga abin da yake faɗa kullum yana nuna ma mutanen duniya sanin cewa shi yana so a yi zaman lafiya wannan shashi amma su ne 'yan ta'adda suka kasance yanzu ba su so a yi wani zaman lafiya saboda sun kasance suna sace-sace suna garkuwa da mutane to yadda wa'insu suke ce a zauna tattauna shi muhammad awal da ne za a zauna yanzu han ka misali yayin da kana kaman a ce maka batibom wata ƙauye ne ta shashin ba can gaba da bamenda to 'yan awarin da suke batibom ba su da alaka da 'yan awarin da suke kamar libyalem ba su da alaka da 'yan aware wanda su 'yan ta'addan da suka ɗauki makamai da suke can misalin kama a ce maka a a jejin kumba ka gane to kowa ina zaman kan shi ne duk sun zama barayi kowa ya nemi bindiga ya saya a kama mutane a yi garkuwa da su a je a yi fashi a yi irin abubuwa haka to takamaiman mutane da za a zauna da su a awarin babu su duk sun zama barayi to kaga irin abubuwa haka ne ke sakawa yanzu shugaban biya yana nema yadda za a kama bakin zare a samu a magance wannan al'amari to ka kamar matakin da gwamnan bamin da ya dauka kwanakin can da dadewa cewa babur ba za ta sake yawo a cikin birnin bamin da ba kaga wannan dokan yana da kyau don dokan ya rage kashe-kashe da yawa don sanin kowa ne a aware na amfani da babur su hau sannan su isar da manufansu na kashe mutane da makamantan haka to kaga tun a lokacin yau bamin da ana iya zama wata biyu wata uku wata hudu ba ji an yi wani kuce-kuce ba ba wani tashin-tashin ba to shugaba biyade a kan kisan da aka yi kwanan nan ya ce za a saka duk 'yan bincike za a binciko a gano waɗanda suka yi wannan al'amari to allah da kuma za a gano waɗannan za a musu hukuncin da ya dace a bisa ka'idojin shari'an ƙasar kamaru to muna kiran mutane da a lura da wannan al'amari muna yawan gaya mutane shugaban biyashi yana neman yadda zai yi a kawo zaman lafiya amma su ne 'yan awarin ba su so a zauna. matsalar tsaron da yana ci gaba da samun sargagiya a wannan bangaren na 'yan awarin kasar jamhuriyar kamaru duk da cewa dai ana ta kai ruwa rana tsakanin masu dauke da bindigan da kuma jaman tsaron kasar masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki Bahama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To gaida Muhammad Awul Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. ranar 16 ga wannan watan ne na janairu shekarar 2020 kasar jamhuriyar kamaru za ta karbi bakuncin kasashen lafiyar afirka domin gudanar da gasar ta mola amma masu taka leda a cikin gidan na nahiyar afirka sai dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ta shirya tsaf domin tarbar gasar duk da matsalolin da kasar take fuskanta a bangaren yan awarin kasar ta jamhuriyar kamaru akwai garuruwa guda biyu waɗanda suke bangaren na masu tada da bayar garin limbe da kuma garin boya malam zakari sa'ad masanin harkokin kamfani na kasar ta jamhuriya kamaru ya mini karin haske kan al'amuran da suke fuskanta a bangaren rayan aware da kuma sauran sassan kasar na jamhuriyar kamaru ita eh muhammad aula garba abin da zan iya gaya maka shine gami da wannan gasa da za a yi a nan kasar kamaru na matasan na masu wato takale da a cikin gida e to kamaru dai ta shirya tsafta bangaren wato sabbin filayen wasannin kwallon kafa da kuma na motsa jiki wato wasu zance manyan birane duk da cewa dai birane hudu ne za su karbi wato wannan bakoncin da akwai duwala da akwai yawunde da akwai limbe da akwai boya kuma abin da yake ba wa mutane mamaki ma musamman ma ni a nan kasar kamaru za a soma wannan gasar ta wannan kungiyar ta entertainment alliance ta kasar kamaru ta shafe wata da watanni ba ta yi wani abin na da a zo a gani ba da yake a kasar kamaru babu wata wasa da ake da zai iya baiwa wayannan matasan damar wato gani kamar za su yi yin abin a zo a gani har zai kai su ga alin lashe wannan kofin abu ne mai kamar wuya sai kuma da akwai babban kalubale idan za mu faɗa haka babban kalubale ne za a iya cewa wannan matsala ce wato uwa uba kenan na kasar kamaru ita ce matsalar tsaro da ta addabi wato wasu yankuna musamman ma yankuna biyu arewa maso yamma da kudu maso yamma duk da cewa dai kudu maso yamma da akwai wato birane biyu da aka zaba da za su karbi wato wannan bakoncin na wannan gasar da yake so da filaye biyu a wannan biranen da akwai limbe da buya ya za a yi mutane su zo kasar ku a ce wai da akwai matsalar tsaro a wasu wuraren a wasu jihohin musamman ma arewa maso yamma da ainihin kudu maso yamma wanda ainihin na daga cikin ɗaya da za a karbi wannan bakoncin yan awara sun fitar da sanarwa cewa bai zai yiwu ba saboda duk wani ya ɗauki nauyi a kansa cewa zai halarci wannan gasar to fa duk abin da ya faru wannan ya shiru nasa a aiko da sakon a rubuce a shafukan sada zumunta kuma ta aika wa dukkan wato zan jagororin kungiyoyin da za su halarci wannan gasar kusan goma sha shida. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. jami'an tsaro da ke kula da majalisar dokokin amurka sun yi ta kin karɓar tayin ƙarin taimako a gabanin zanga-zanga ta ranar laraba da ta juye zuwa tarzoma lamarin da ya tilasa wa 'yan majalisar ficewa da jinkirta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar zargin daga jami'an tsaro da na jami'an soji ya zo ne kwana ɗaya bayan da ɗimbin jama'a masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba donald trump suka tura shingaye da ma 'yan sanda na capitol suka kutsa cikin ginin mataimakin sakataren tsaro ken rapono ya shaida wa manema labarai a ranar alhamis cewa mai ta tattaunawa akai-akai game da tattaunawa tsakanin sojojin ƙasa da 'yan sanda na capitol a makonnin da suka gabaci tarzomar mun tambaya fiye da sau ɗaya in ji shi martanin ƙarshe da muka samu a ranar lahadi a watan janairu kuma na uku shine cewa ba sa buƙatar taimako daga ma'aikatan tsaro ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masana kimiyya sun bayyana damuwa cewa farmakin da aka kai a majalisar dokokin amurka ta us capitol a ranar laraba kan iya kasancewa wata kafar yada cutar covid-19 don dandazon masu zanga-zangar da ke ta ihu da suka mamaye ginin galibinsu ba su saka takunkumin rufe hanci ba kuma babu tazara tsakaninsu da juna. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku muna taya Alhaji Bello Altini Argungu bangon Kabi murnar daurin auren yarsa ja'atu Bello Argungu da Faruku Usman Koko wanda za a daura gobe Asabar da misalin karfe biyu da rabi na rana a sabuwar Abuja Argungu kusa da Argungu Central Prison da ke Sokoto Road a jihar Kebbi. yanzu a madadin hadiza kyar wadda ta na gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana sauti amma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa a huta lafiya daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc